This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a VOA voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. an bindige madugun adawa da shugaban kasar rasha kuma tsohon mataimakin prime minister boris nemtsov jiya da daddare a tsakiyar birnin moscow ma'aikatar cikin gida ta wato kasar rasha ta ce an harbe dan shekaru 55 da haihuwa sau hudu daga cikin wata farar mota da ke wucewa yayin da yake tafiya da kafa a wata hanya kan gada da ke moscow kusa da kremlin 'yan sanda sun ce nemtsov yana tafiya ne da kafa tare da wata mace da ta ziyarce shi daga ukraine lokacin da aka buɗe wuta amma ita bata ji rauni ba kuma 'yan sanda suna ci gaba da yi mata tambayoyi cibiyar dillancin labaran gwamnatin kasar itatas ta ce an shaida wa shugaba vladimir putin nan da nan game da kashe shi nemtsov din kuma kremlin za ta jagoranci gudanar da bincike kakakin putin ya ce shugaban kasar yana ganin lamarin yana kama da kisan sojan haya kuma zai iya tada liki yayin da kungiyoyin hamayya ke shirin gudanar da jerin gwano gobe lahadi shugaban amurka barack obama ya fita da sanarwa yana allah wade da kazaman kisan ya kuma yi kira ga rasha ta gudanar da binciken cikin sauri na ba sani ba sabo majalisar wakilan amurka ta kada kuri'ar amincewa da wata dokar da za ta samar da kudin gudanar da ayyukan kuma tsaron cikin gida na tsawon mako guda kacal abin da ya ba da dama ta wucin gadi ta kauce wa gaza gudanar da ayyukan cibiyar da ke da alhakin yaƙi da ayyukan ta'addanci. 'Yan majalisar sun kada kurar amincewa da matakin ciki gibin ne jiya Juma'a da daddare inda kashi biyu bisa uku na 'yan majalisar suka amince da dokar jim kaɗan kuma bayan nan majalisar dattijai ta amince da ita. Majalisar tana da mako guda ta warware bambance-bambance da ke tsakaninta domin gujewa sake cikar wa'adin. dama izinin kashe kudaden wajen gudanar da ayyukan hukumar da ya hada da gudanar da ayyukan sintiri kan iyaka da binciken tashoshin jiragen sama da kuma ayyukan dogarawan tsaron amurka a mashigin ruwa zai cika ne da sha biyun dare sai in majalisun wato majalisar wakilai da ta dattijai sun amince da dokar da ta ba da damar kashe kudin da majalisar wato da majalisar bata ba da kada kuri'ar amincewa da kashe kuɗin ba da an dakatar da kimanin ma'aikata dubu talatin daga zuwa aiki yayin da kuma waɗansu dubu ɗari biyu da arba'in za su yi aiki ba tare da an biya su albashi ba mayaka kurdawa sun ce sun kwato wani gari da ke arewa maso gabashin syria da ya kasance babban zangon mayakan isis kakakin rundunar kare al'umma ko kuma ypg ya tabbatar wa murya amurka cewa mayakan kurdawa sun kwace birnin talhamis da ke lardin hasake ya ce wannan gagarumin koma baya ce ga isis domin daga wannan birnin ne take kitsa shirin kaddamar da hare-hare kan biranen kurdawa a siriya ko kuma yankin sija a iraki ya ce dakarun larabawa da dama sun dafa masu domin jama'a sun fahimci cewa ba su da makoma a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta'addanci Ƙungiyar sa ido kan harkokin kare bil'adama a Siriya ta ce mayakan kurdawa da kuma hare-haren da dakarun haɗin gwiwa suke kaiwa ta sama ƙarƙashin jagorancin Amurka sun kashe akalla mayakan ISIS 175 cikin 'yan kwanakin nan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce duniya ta yi namijin kokari a yaƙi da cutar Ebola sai dai har yanzu ba a shawo kan wannan cuta mai kisa ba. Da yake magana kafin ganawa da shugaban ƙasar Liberia Ellen Johnson Salif a fadar White House jiya Juma'a. Shugaba Obama ya ce duk da yake cutar ta kasance wani bala'i da ya yi gaske yanzu an fara magance ta. ya ce yanzu adadin masu kamuwa da cutar ebola ya ragu da kashi 95 bisa ɗari inda ake samun mutane kalilan da ke kamuwa da cutar a mako Mr. Obama ya ce a ganawa da za su yi da shugaba Salib za su tattauna akan yadda za a kau da sakaci yayin da cutar take rage yaduwa da kuma yadda za a taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Liberia da kuma sake gina cibiyoyinta. shugaba salif ta ce amurka ta yi matukar ba da gudunmawa mai dorewa a liberia ta wajen taimakawa kasar ta yaƙa cutar ta ebola ta kuma yaba wa al'ummar liberia sabili da aiki tukuru wajen yaƙar cutar sai dai ta ce har yanzu ƙasar liberia da sauran ƙasashe da ke yankin suna cikin haɗari ta ce yanzu haka al'ummar ƙasar ma ta liberia na cikin haɗari muddar ba a shawo kan cuta a ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar ba. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya Juma'a cewa cutar Ebola ta kama kusan mutane 24,000 a Gini da Liberia da Saliyo, ta kuma kashe sama da mutane 9,600 Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya ce a shirye rundunar sojin ƙasar take ta sake mai da manyan makamanta bakin daga a gabashin ƙasar Ukraine ya ce har yanzu 'yan tawaye da rasha ke goyon baya suna ci gaba da keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma farkon wannan watan mr pereshenko ya bayyana jiya juma'a cewa a shirye rundunar sojojin ƙasar take a kowane lokaci ta tunkari abokin gaba a halin da ake ciki kuma kakakin rundunar sojin ukraine ya ce an kace sojojin gwamnati uku aka kuma raunata waɗansu bakwai kwana ɗaya da ya shige wannan kuma ya faru ne bayan an shafa kwanaki biyu ba tare da kashe wani soja ba. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cututtukan da ke addabar mata masu juna biyu. Rahotonmu na biyu zai magana a game da makon lafiya, yayin da rahotonmu na uku zai magana ne a game da cutar Ebola. Baya ga waɗannan rahotanni kuma muna nan ɗauke da ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a babban asibitin ƙaramar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. likitoci a jihar maraɗi ta jamhuriyar niger sun gudanar da gangamin faɗakar da mata masu juna biyu na su dinga yin hattara da cutar hawan jini yayin goyon ciki ganin irin illar da take haifarwa to wai ita mace mai jina biyu mai ɗauke da cutar hawan jini ko tansiyon waɗanne haɗura ne take tattare da su lokacin yayin ciki me ke kawo haka akwai illoli ga matar ya zuwa jaririn da take ɗauka ga hili ga dr inusa samaman koren likita a likita hamdala abubuwan da suke kawowa suna da ana iya zana kamar guda hudu ko biyar na farko dai ana gadon tension matar da uwarta ko babanta yana da tension ita ma in tana da ciki tana iya samu ba wai dole ba ba za ta samu amma tana iya samun hawan jini in tana da ciki abu na biyu shine aiki da yawa in mace tana aiki da yawa tana da juna biyu to wannan mata tana iya samu hawan jini ko yawo ya wace ya wace mai yawo ce bulaguro duk suna iya kawo hawan jini na uku akwai duk abin da zai tada ma mace hankali in mace hankalinta ba kwance ba damuwa damuwa ko a zaman zamantakewa da mai gida ko da makwabta ko wurin aikinta ko kuma neman duniya wanda za a ga mace mai juna biyu ce amma bata kano bata yamai bata da magaranya ya wace wata to kaga wannan ma hawan jini ya kuma akwai mata masu kamar kiba da yawa su ma suna iya samun in mace tana da ciki akwai babban illa ga uwa da ɗanta akwai manyan illoli ma zuciya tana iya tsayawa a kowane lokaci shine babban haɗarin tansu dab dab dab tana buga daga uwa to a kowane lokaci in buga ta kai inda take to sai ta tsaya illa ta biyu wajen uwa akwai burin gishiri to wannan burin gishirin kamar sanda ce ka buga mata aka kuma ka buga mata ka buga ma yara shi yasa duk mace in ta fara burin gishiri ɗaya duk inda likita take amma za a je a hudu yaron wannan daga gaba ba a bata lokaci ba ku hudu shi yasa shikenan kenan shiga cikin wani abu da ake cewa koma su ma shikenan daga nan ba kasai ba suke tashi baicin wannan akwai zub da jini mace mai tension da ciki ma'aihuwa tana iya labuwa da cikin uwa a kowane lokaci da ta rabu jini yake ke cewa kuma zuba jini cikin awa biyu ne ba a maza ba aka fasa mace mutuwa za ta duk wannan matsaloli da ke iya fada ita wannan mutum mai jina biyu kuma mai dauke da cutar tension ko hawan jini ina riga kai shi yasa dr inusi muhammad ya dawo da bada amsa kamar haka da mafi yawa ba su girma kirki saboda tension din da suke ba su samun abinci sosai kamar wadda ba ta da tension za a hudu su yan kanana mace mai wadda lahiyar talau zaka ga ɗaya zo misali kawa kilo uku da rabi mai tension mafi yawa ba su wuce kilo biyu kilo biyu da rabi bai kai bare kamar wacce kuma in abin ya kai sai su mutu su yara a cikin ciki da yawa yanzu ba a kwana kwana uku ba a kawo mana ba mace ɗaya ya mutu cikin ciki da mun diba hai magatan sunci kaga illolin da take kawo wajen wajen yaro duk wannan dokta akwai matakan rigakai ko? eh babban rigakai shi ne awo tunda sai an zo likita an ɗauki tansho za a ga tana da hawan ne kuma sai in ta zo likita likita zai taimaka ya kirawo miji ko ya kirawo uwayenta a yi gargaɗi wannan matar ka ta aiki da yawa ta huta in ma'aikaciya ce a ba ta takardar hutu. Dokta Enusa Muhammad kenan da likitar Hamdala Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani An ƙaddamar da makon kula da lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar a jihar Niger. A ƙarƙashin wannan shiri dai za a ɗauki tsawon mako guda ana baiwa yara allurar rigakafin cututtuka da kuma baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman. Dr. Ibrahim Tifin babban sakatare ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi ƙarin haske akan shirin da suka yi game da wannan aiki na rigakafin. Na biyu game ga wannan gangami da ake yi na makon tuna da lafiyan eh, mata masu juna biyu da yara. yanzu akwai sinadarin vitamin a wato wani sinadarin da ke kare abin da karfin idon yara ka san ai mai ciwon bakon doro yakan makantar da yara to yanzu wannan yakan zama kaman rigakafi yanzu nan an dai ne na alama ma duk jihohi abin da eh, eh, kananan eh, hukumomi guda 25 ana ana yi rawan yanzu duk ma an ba su da haɗin baki su unicef da who duk suna nana yanzu da rigakafin da aka saba yi da gidan soro wanda aka sa magani duk dai gasu ne da muka lissafa. Shi ma dai darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yabagi Aliyu ya yi ƙarin haske akan cututtukan da za su baiwa rigakafin a wannan karo. Muna da sinadarai da yawa ne da za a bada a wannan. Akwai na farko akwai sinadarin vitamin A wanda yake yake taimakon gina jiki da kuma eh, ido amfani da ido na biyu kuma akwai maganin macijin tutsar ciki wanda za ba yara kamar har wanke hannu ne mai wanke hannu ta wanke hannu ai ka san idan za ka ci abinci in baka wanke hannunka ba baka san irin da tinda inda hannunka ya shiga ba saboda sai ya sa muka ce to eh, a dinga gargaji cewa a wanke hannu sosai kafin a taba abin da za a ci ko kuma a taba abin da za a ba yara su ci saboda kada a kwashi abubuwa da za su ba da rashin lafiya To matan da sun halarci bikin ƙaddamar da aikin rigakafin ga kuma abinda wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Hafsa Muhammad, na gode, na ji bayan farin ciki kuma Allah abin da saka da alheri. Allah kuma ya kawo lafiya da muka zo nima yana da amfani shi wannan rigakafi eh yana da amfani mai saboda kar lafiya ne ai kula da lafiyar mata da yara dai na ɗaya daga cikin mahimman abubuwan da ke taimakawa wajen ci gaban ƙasa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasiru batsari A jihar Bauchi an gudanar da bita ga sarakunan gargajiya game da cutar Ebola saboda yadda har yanzu akwai burbushin cutar a wasu ƙasashe na Afirka. Hukumar Lafiya ta Duniya tare da kungiyar UNICEF ta gudanar da taron bita wa sarakunan gargajiya game da cutar Ebola. kasancewar har yanzu yana nan a wasu ƙasashe na Afirka. Dr. Muhammad Ali ya bayyana dalilan faɗakar da iyayen ƙasan. Cewa ita wannan babbar cuta da ta ɓarko a wannan nahiya namu alhamdulillahi da hukuncin Ubangiji Allah ya kare mu har zuwa yau ba mu samu kowanne kes ɗaya ba. To alhamdulillahi irin gwamnati dangane da wannan magana da ake na Ebola wanda mun gode wa Allah ɗauki sarki ya sa bayan wanda aka fara samu a ƙasar nan aka yi ƙoƙari aka tsaye da wannan abu. To alhamdulillahi kuma bayan wannan ba shine zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba sai ya sa su who da su unicef suna aiki tare da gwamnati da sauran jama'a don a tabbatar cewa wannan abu bai ci gaba ba a matakan da gwamnati na jihar bauchi ta yi dama mun riga mun sani kafin zuwan wannan ebola akwai maganar lasafi ba da ya shigo ya addabe mu to bangaren wannan gwamnati ta yi haɓasa kuma tare da iyayen ƙasa sun shigo ciki an wayar da kan jama'a na cewa ga yadda za a yi a kare wannan cuta. Muhimmi a kiwon lafiya dama shine kariya ba a jira cuta ce sai ta shigo tukun za a nemi maganinta. Dokta Muhammad Samba Alkali mai martaba sarkin da Alhaji Usman Bilyamin Otman ya ce ya gamsu da bitar da aka gudanar. Abin da ke tafi da mu a nan a yau a wannan taro bita ne domin a faɗakar da uwayen ƙasa irin mummunar ta'adi da wannan cutar Ebola take ga al'umma da kuma ƙasa da kuma tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya fatan ba ƙaramin aiki ba ne ga duk mutumin da ya kamu da wannan cuta duk mutumin da ya yi mu'amala da shi fa sai an neme shi shi ma an ajiye shi kamar na sati uku ana lura da shi a nan asibiti saboda a gano cewa ko ya harbu da wannan cuta ko bai harbu da wannan cuta ba yanayi da ake ciki aka ga ya dace da a soma wannan faɗakarwa daga kan uwayen ƙasa a nemi haɗin kai da goyon baya musamman ganin cewa an taɓa yi an ga an yi nasara abu cutar polio ya gagara a najeriya aka neme da za a samu mafita ba a samu ba da yadda allah gwamnatin tarayya da su unicef da who suka haɗa kai da sarakuna musamman na nan arewa ƙarshen jagorancin sarkin musulmi aka yi magana aka kuma a samu mafita inda za a fara zuwa a zo a nemi haɗin kan al'umma a nemi kuma goyon baya shine wajen sarakuna yasa wannan aka ce to za a zo a sanar da sarakuna fa ga yadda wannan cuta take ga fa irin illa da take daga nan a nemi goyon baya da haɗin kai aka samu dama da yardan wannan kansil wannan bita da ake za a faɗaɗa shi za a je ga hakimai ga dagatai ga masu unguwanni duka za a yi wannan sabida kowa a al'umma ya zama ne yana sane da kuma yana zanne da shirin ko ta kwana ko da wannan cuta da ake ce an an kawo da ita a Najeriya amma bata bar Afirka ba ko da za ta sake dawowa ne ba a fata amma dai muna kokari ana zanne da shirin haka in ya zama haka to ga yadda za a mai martaba sarkin das kenan alhaji usman bilyamin otman amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a babban asibitin karamar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa, inda a yau za mu saurari Madan Talatu Ibomu wadda ta yi jawabi a game da muhimmancin rigakafi. Mata rike mu yi exercise ba fata kaɗe ba sai a bada da polio ana hada da polio ko da hpv ma ana hada da shi yanzu in kika aiku sabo-sabo wanda zaki fara karba shine daga fata wato wannan yana kare yaro daga tarin fuka da polio da hepatitis kenan mun fara shirya yaro mun fara kare shi akan tarin fuka da polio da hepatitis kenan bayan yaro ya yi muka karba wannan nan da sati shida sai mu sake dawo kuma sai mu sake dawo in muka dawo nan da sati shida za a sake a kara ma yaro polio ana ce da shi polio 1 da penta shine za a sake a kara mana in yaro ya sati shida sai a ce mu koma za a sake a bamu lokaci kuma yaro ya kai sati goma sai mu sake dawo kuma muka dawo nan da sati goma shi shine za a sake a kara mana polio 2 da penta 2 polio 2 penta 2 nan yana kare yaro da tarin jaki kun gane ko tarin jaki da polio da ciwon inna da tafiyan ruwa kun gane bayan mun ce sati goma ko daga sati goma haka za ki sake koma za ki sake da nan da sati goma sha hudu yaro ya kai sati goma sha hudu sai ki sake dawo in kika dawo shine za sake a kara miki folio 3 ana kiran shi polio 3 daga polio 3 sai penta 3 shi ma akan tarin fuka akan tarin jaki da ciwon inna da hepatitis bayan wannan ga ki tafi sai kin cika sai yaro ya cika wata tara yaro ya cika wata tara sai ki sake dawo kuma in kika dawo wata tara wanda za ki zo ki karba ma yaro shine bakon doro rigakafin bakon doro sai yaro ya kai wata tara da tare da yellow fever shi wannan rigakafi ba manya ba yara kaɗai suna karba ba manya ma za su iya su zo su karba wannan bakon doro wanda manya za su iya su zo su karba shine na sankaro manya za su iya su zo su karba na sankaro kun gani yanzu mun shiga lokacin zafi kenan mun shiga zafi yanzu kwanan nan local government za su fara zuwa mana da na sankaro manya kenan ko kun gani manya mana karba rigakafi kenan ko sannan manya suna karba na yellow fever suna karba na sabon dawa sabon dawa ma ana bada rigakafin shi ana bada na tetanus manya ma suna karba manya na karba tetanus yara na karba na tetanus na manya tun daga ciki ana fara bada na tetanus kina da ciki zaki karba na tetanus san biyu kafin ki haihu bayan haihuwa zaki ci gaba da karba tetanus nan zaki karbe shi san biyar a life naki mace kenan sana muhimmanci rigakafi rigakafi yana da amfani kwarai da gaske yakan domin me domin yakan kare yaranmu daga cututtuka ga misali yanzu nan kina wani anguwa yanzu nan in an ce bakon da ya fita anguwanku ga tarin kuka ya fita a angonku kin ga yaron ki kin ga mishi allura kin mishi rigakafi tun yana karami tun daga jinjiri da wanda ba mishi ba da wanda aka mishi wane ne zai fi kamu da sauri wanda bai samu ba saboda haka muhimmanci rigakafi kenan Amfani yin rigakafi kenan kar ku kamar zuwan kwanan a banza ne a'a ba banza ba akwai amfani ku lura ku dinga lura angon kamar wanda ba sa zuwa rigakafi in ba kwandoro ya kama yaron su yaya kuke gani nan da na ku gan yaro hanci ya fara yoyo idanu ya fara ja leben baki ya fara ja to ba doro kenan amma ku da kuka yi rigakafi naku da sauki kun gane ko na biyu kuma zai taimake ki ba za ki dinga zuwa asibiti da yaro kulun yaro na ciwo yaro ba lafiya a'a muhimmancin shi na biyu kenan kin yi rigakafi yaron ki yana nan garo yana nan lafiya ba za ki dinga zuwa da shi asibiti kulun kullum ba zai kare ki kuna man da zaki zo kina jinya yaro asibiti kullun kullun kin ga ya taimake ki a gurin ya taimake iyali ma a gurin kenan muhimmancin shi kenan sa'annan damuwoyi ko matsala na rigakafi ba shi da matsala sosai ba matsalan shi kaɗan ne kawai matsalan shi ne inda aka ma yaro allura sai ko ki gan za ki gurin yayi yi ja kaɗan ko kuma ki gan gurin ya ɗan kumbura ko kuma ki gan yaro ya dan zazzabi ko kuma a je gida ta yaro ina ta kuka kuka ban san ko me yana dame shi ba ko dun allura da aka yi ma yaro nan ne in kin ga yaro in kin karbi allura daga nan kin je gida kin ga wayannan abubuwa ba damuwa duk za su wuce samo paracetamol ki ba ma yaro shi yasa daga nan an aka ba yaro allura sai a ce ku samo dan paracetamol ku ba yaro duk matsalolin na za su wuce Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. an bindige madugun adawa da tsohon shugaban wato da shugaban kasar rasha kuma tsohon mataimakin prime minister boris nemtsov jiya da dare a tsakiyar birnin moscow ma'aikatar cikin gida ta rasha ta ce an harbe dan shekaru 55 din ne da haihuwa sau hudu daga cikin wata mota farau da take wucewa yayin da yake tafiya da kafa kan wani kogi na moscow da ke kusa da kremlin 'yan sanda suka ce Nemtsov yana tafiya ne da kafa tare da wata mace da ta ziyarce shi daga Ukraine lokacin da aka buɗe mishi wuta amma bata ji rauni ba su kuma 'yan sandan suna ci gaba da bincike kuma suna yi mata tambayoyi. Majalisar wakilan Amurka ta kaɗa kuri'ar amincewa da wata dokar da ta zama za ta samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan hukumar tsaron cikin gida na tsawon mako guda. abin da ya ba da dama ta wucin gadi ta kaucewa gaza gudanar da ayyukan cibiyar da ke da alhakin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.